sai ku raba ɗari uku uku a kan canji. To ku ci ɗari biyar biyar ɗin ku ci. Tsoga. Tsoga. To ku tafi mana. A da wani ina so in dan mata aikin ne. To kai ba za ka ci abinci ba kenan. Aikin ya huta. Ba shi ba shi rashin kunya ya tsafe mu. ba shi kawai. A bari ji. na hakura. <laughs> <laughs> yanzu me za a yi maki eh wallahi dama wannan kujerar ne nake so a gyara mu na'am so da yake ban san gurin ba shine sai aka kwatanta mu ikon Allah shine nace bara hala ba kuwa ce ke baki san na bude nan ba wallahi dama na ka san da yake na zo daga birni ne na dawo daga bautar ƙasa shi yasa to ku a birnin can ba musulmai bane <laughs> ai idan ka ji an ce bautar ƙasa to ana nufin kamar daga dai bauta wa ƙasa daga karatu daga makaranta ne ake tura mishi up to <laughs> ba wai kamar bauta Allah ya kuri ban gane abin da kika faɗi bane da farko yanzu ita wannan kujera kike so a yi mata ina so a gyara ta ta yadda zan dan dinga zauna idan zan yi karatu eh to to yanzu kin ga ki kwatanta min inda kike saboda in zauna a yi kujerar nan a natse sai in kawo miki har gida da kanka a ah, mene ne ai kin sa na aiki to nan ba shi da matsala to idan kana so ka zo gidanmu eh. ai ka san hayi eh na hayi nan yo nan hayi duk ina ne ban sani ba hayi ka je gidan malam liman sai ka aika ka ce a kira maka a. wai nan gidan malam liman na hayi nan kusa da gidan malam sani mai almajirai yawwa to kana zuwa ka ce a kira maka a. awo zainabu abu mai yanzu suna Zainabu Abu mai yanzu suna. <laughs> Insha Allah za ki ganna nasu. Ina jiran ka fa. Da in zo din ko? Ka zo wani. Allahu akbar Zainabu Abu zan zo. Zan zo insha Allah. Alƙur'an mata na binni. Daga tafiya kamar za ta kai. Tafiya kamar za ta kai. Dai <laughs> na zo. ai da na yi tunanin ka manta da ni naga kwana uku kenan baka zo ba ah, da dai waccan ballagaza ce ta gida wanda wani ko ko hodan mata iya shafa haka zaki ganta kamar wata burtuntuna ah, <laughs> ai ba ki da wani laifi ke ni ba ko zuwa ne na tarar da ke kan uwata kina tsagalgalewa ni ba za ki ce ba zan ce kin yi laifi ba <laughs> kuma rashin gani na da baki ba kwana biyu aikin san aikin namu yau muna nan gari gobe muna can gari kin san walda ke ni fa din Najeriya ba wanda bai san garba mai walda ba ashe ba iya wannan garin kadai aka san ka ba ke duk gidajen masu kuɗi da kika sani ni ke musu walda ke kin san mm, mm, mm, sunan gidan shugaban ƙasar nan asa asa asa yawwa shi to nan inda shugaban ƙasa yake to get din gidan ma ni ne walda shi ashe kai ba karamin babban mutum bane <laughs> ah, na girma na girma shi yasa zaki ganna da kuɗi dami dami to yanzu ka san me nake so ina so in ɗinci kaza da hanta kaza ai ne kaza ta turawa ko ta hausa wace iri wallahi shi yasa kake burge ni saboda koya kaga na dan canja sai ka ji ba asiri ni yanzu ba kaza ba ko raƙumi kika ce kina so ai zan sa a kawo miki yanzu ka san me nake so da kai ina so ka shirya gobe ka zo da yamma mu dan fita mu zagaya bayan gari domin mu dinga kallon korayen furanni kasan suna ƙara ƙwarin ido kawai yanzu mutum ya je bayan gari ya rika kallon ciyawa tana sa ƙarfin ido ka ji amfanin ilimin to mu nan yanzu wa ya sani mu masu ilimin fa ba su da yawa sai irin ku 'yan bunni da likitoci ke kullum suke kara maku haske a abu in Allah ya so gobe zan tambalo wanka in zo in same ki mu tafi shi yasa nake son ka da haka yanzu zan barka zan dan koma daga ciki sai gobe din sai ka to Allah zan san ka Bye. Eh, da Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. <laughs> yayye Allah na shi ke na Thank